Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Tare da ni Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 27 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan ciwon zuciya. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da likita akan ciwon zuciya. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare wakiliyar sashen hausa hawa umar ta tattauna da kwararren likitan zuciya dr yahaya adamu kuma mai kula da asibitin tarayya na kefi da ke jihar nasarawa inda ya karin bayani akan wannan ciwo da ya zama ruwan dare gaba duniya likita barka da warhaka yawwa sanders ciwon zuciya abu ne wanda yake da fadi ba wanda ya bari daga yaro daga lokacin da aka haife shi har zuwa manya har tsaffi ba wanda aka rage a dai a ciwon zuciya gaba ɗaya sa saboda haka in ana duba ciwon zuciya mukan kafa shi jefe biyu ne akwai wanda muna kiran su congenital wato daga aihuwa an haifi mutum ne da shi sannan kuma akwai wanda muke ce da su acquired wanda ana nufin bayan aihuwa wani abu daga nan daga can ya haɗu ya kawo ko daga ainihin irin rayuwar da muke zama ko irin abincin da muke ci ko kuma wasu abubuwa da suke tare da mu a environment din mu wato mazaunin mu yana iya su haɗu sai su zo ma mutum da ciwon zuciya. A wani lokacin zaka ga an haifi yaro sai a ce yana da rami a zuciya yaya rabe-raben ciwon yake. Eh to kamar wanda ake haifan yara da su suna da yawa amma a hausance so da yawa tunda ba a sanin bambancin sunayensu ba sai a ce rami a zuciya to amma shi rami a zuciya da ake maganin nan suna nan da yawa akwai wanda ba ainihin cikin zuciyan suke ba sai an nan fita zuciya kaɗan sai gashi an samu rami ya haɗa ainihin jijiya da ke zaga da jini a jiki da kuma wanda yake kai jini cikin huhu wanda yake kafin a haifi mutum zuciya baya aiki huhu baya aiki saboda haka in jini ya taso kwarorowa ta cibiyar yaro tun da ta gudun ne suke haduwa da mamansu in jini ya zagayo da wurin ya riga ya samu oxygen wato lafiyayyar iska kenan sai wuce ba sai ya shiga huhu ba saboda bai da amfani a lokacin daga zuciya matse sai fita sai bi ta wannan ramin sai ya haɗu da wanda yake zagaya da jini a jiki amma bayan aka haifi yaro nan da daga yayin numfashin farkon nan da ya kukan nan sai ga ainihin pressure da ke cikin huhu sai ya fadi sai iska ya fara aminan jini ya fara tafiya ainihin cikin huhu sai shi ainihin wannan link din sai toshe to amma a cikin irin wannan yaran wanda ba su da yawa sai ka ga nasu ya ki toshewa din to sai zama damuwa a maimakon a wannan lokacin jinin ya tashi daga zuciya ya bi wannan jijiyan mai kai huhu ya ratsa ya je kai na zaga jiki yanzu ainihin karfin jijiya mai yawo da jini na jiki ya fi karfin wanda mai zuwa huhu saboda haka jini maimako ya je ta gaba yanzu sai fara dawowa baya kuma zai zo da karfi ne sosai ba irin na karfin jijiya mai kai jinin huhu ba to shi irin wannan ba an riga an sauri an daure shi ba sai ka ga zuwa ruwan lokaci sai kashe ma huhun mutum da zuciyan gaba daya wanda in ba dai za a sake huhu da zuciya ba kaga kuma daga ina za a samu to sai ga ya zama sanadiya a gurin mutuwa ciwon yaro bayan ya dan girma so kenan kawai to kaga wannan ma a waje ne wannan bai da wahala ko a nan asibiti ma muna yawa mu daure shi mu gyara mun wani ma kwanan baya a nan gurin so ba abu ne wanda sai an je wani guri mai nisa ba to sai kuma ainihin cikin zuciya zuciya kuma yana da kamar gida hudu ne akwai biyu na sama akwai biyu ta kasa ta sama ɗin muna kiran su atria kowane ɗaya ana kiran shi atrium ko right atrium ko left atrium sai kuma na kasa muna kiran su ventricles ko left ventricle ko right ventricle wato ventricle ta dama ko ventricle ta hagu inda ainihin Allah ya yi abansa bai kamata jinin da yake ta dama ya shiga ta hagu ba ko a saman ne ko a kasa kowa na da hanyar da yake bi sai ya kasance a gurin wasu yaran maraba da ya raba ta hagu da dama ko a na saman sai ya kasance yana da rami ko ta kasa shi ko ta saman shi sai ya kasance jini na taso fitowa daga hagu ya tsallake zuwa dama kuma me yasa ainihin rabewa yana da amfani shine duk jinin da ke gefen hagu lafiyayyen jini ne ya riga ya tace an riga an sa sabon iska wanda is ready ya zagaya wanda ke dama shine wanda jiki ya riga ya gama zidda wanda zai zuba a ciki an dawo da su kamar jini mai daddin kenan shi zai zo ne sai ya koma huhu an tattace an yi komai sai ya sake komawa zagayawa sai ya kasance yanzu akwai rami so mai kyau da ya taso daga hagu sai tsallako ya zo dama to kin ga za a samu dan damuwa wani lokaci so irin wannan shi yasa yake zama wasu damuwa in ta sama ne sai mu ce ainihin abin da ya raba tun da muke atrium na sunansu abu mai maraba din na sama muna cin shi interatrial septum wato maraban septum abin nan maraban atrium din kenan guda biyu ta kasa kuma mai raba su kuma muna cin shi interventricular septum tun na ga muku sunan su ventricles interventricular septum so shi ma yana iya samun ramuka ko ta sama ko ta kasa ko ainihin cikin gefen shi mai mai tsoka ko wani gefe a nan gurin yana iya samun rami kuma ya samu samurai za ga jini na tafiya yana tsallakowa gefen da bai kamata ya tsallako ba to these are simple ones ma kenan akwai complex ones wanda ainihin kamar jijiyar da ya kamata ya ɗauki jini ya fitar daga right ventricle ya je ya zauna a tsakiya yana karban jini daga hagu da dama ko kuma wanda ya kamata ya dauka daga left ventricle ya zauna a tsakiya yana karban hagu da dama ko kuma ya dama ya dode jini bai iya fita inda ya kamata ya je huhu ko kuma ya je zagaya jiki so akwai isu wani lokaci ya hadu complexity iri iri wannan da wannan da wannan ya hadu a ji a yaro guda ko dai wani yaro kuma ya zo da guda ɗaya tal ko makamantan su so irin wanda yake zuwa da guda ɗaya mu ce simple wanda kuma ya haɗa bargadi mu ce complex so in ya samu irin wannan haɗe-haɗen a wanda kuma za a ga cewa jinin da ya kamata ya zama mai iskan tacecen kawai abin shi sai kasance yana samun wannan wanda bai da abin nan kuma sai koma yana zagaya da jiki sai da wato jinin da ya riga gama zagaya da jiki bai riga je huhu ya sami tacecen iska ya zama fresh ba ya kara dawowa yana koma jiki a inda ya dawo to sai ga irin wannan yaran sun zama bulu in dai yaro mai haske ne za ga fatan shi na dawa bulu ko kuma a duba leba daga lebi ya yi wani bulu bulu hakan nan to duk irin su za ga ba za su iya wani abin kirki ba sun dan abu sun gaji tun ma suna karamin wani lokaci gurin shan nono na damuwa ya dan sha nono kadan ina son ga yana haƙi ba iya jan nono da sauransu. Shin a yara kawai ake samun wannan matsala ko kuma manya masu ma ana samun irin wannan matsaloli? Eh to kamar waɗanda nasu bai tsanani ba cikin na wani ya zai farawa daga yaro ya wuce da shi har ya girma da shi shi ma still is congenital don an haife shi da shi ne amma don bai tsanani ba har ya samu ya girma ya kawo babba yana tare da ciwon amma bayan haka wani dama ba haife shi da damuwan zuciya ba son da ya tashi girma kila ya samu hawan jini ciwon hawan jini na iya kawo wa damuwan zuciya don zuciya tun yana kumburi har ya zai kara faɗi sai saki kaga one of the problem ko kuma a'a mutum ya tashi yana shan taba gashi da baya motsa jiki yana son zaman guri daya ga son cin kitse ko ina nan da can ya tattara su ba gari nan sai ga jijiyoyin da suke zagaya da jini a zuciya sai su dode irin shi yake zuwa da heart attack da makamancin su duk shi ma is part of the problem ko kuma ya samu ainihin wato kamar da nake miki ainihin cikin zuciya yana da gida kamar hudu ta sama da kasa ko akwai hagu kuma da dama to a kowane gefe tsakanin na sama da na kasa kamar yadda na gaya muke hagu da dama bai kamata su haɗu ba amma sama da kasa suna haɗuwa to tsakanin sama da kasa akwai abin da muke kiran su valves kamar kofa ce amma tana budewa ta gefe ɗaya ne kawai in dai yana da kyau in ta samu damuwa to sai ta fara tafiya kowane gefe yana iya bude ta ta ciki ta kasa ko buɗe bude ta sama wanda bai kamata ba wani lokaci sai a nan environment ɗinmu commonest abin nan cause da yake zuwa da irin wannan abun shine abin da muke kiran shi rheumatic heart disease wanda yakan fara ne wani lokaci kamar sore throat so in mutum ya kamu da wannan sore throat ba a proper treatment ba a lokacin akwai ainihin kamannu na ainihin kamar tissues da suke wannan throat din da wanda yake cikin zuciya sai ga ainihin shi jiki yashi zai kare kansa ne ya nemi abin da muke kiran su immune antibody sai samu antibodies wanda za su fighting wayannan germs din wato sojojin da suke yaki da kwayoyin cuta a jiki kenan eh su sun zo ne don kamannin ainihin kwayoyin wannan bacteria da abin da ke zuciya shi yayi ne don ya yaki kwayoyin cuta sai kuma saboda kamannu ainihin wannan abubuwan da aka fomin su je su yaƙi sai su harbi zuciya su harbi ainihin shi wannan abu da aka yi saboda shi to kuma wanda suka fi tsanani shine gurin wannan bas din to sai ya kasance an duk gaba ɗaya wannan bas din sun lallace to suka lallace wani lokaci ya matse ko kuma ya buɗe wani ɗaya in ya faru ba daɗi to sai ka ga shi ma wannan in ya ci gaba sai ga ainihin za a samu fulin ta baya ke nan sai zama yana affecting huhu ko kuma ya zo ta baya in ta da gefen dama ne sai ga kafa na kokumburi da makamantansu in kuma ta hagu ne ya zama mutum ya kwanta in yana bacci ya je kamar shaƙe shi numfashi ya gagara sai ya tashi ta wahala to irin wayannan karshe in ainihin bai tsanani ba ana iya gyara shi wannan kofa din muna kiran shi valvuloplasty wato gyaran wannan valve ko kuma a sake shi gaba daya which is replacement kaga duk irin wannan suna iya tasowa amma to likita daga jikin wani ake cirewa a sam kamar yadda ake yin na huhu ko kuma yaya ake ake sake shi eh shi sakewan iri biyu ne akwai wanda muke using tissue valve valve din ana yin samun shi ne daga saniya ko daga alade ko kuma daga mutum ana iya fabricating daga cikin wa'annan uku a samo shi ana iya samun na jikin mutum ko kuma yi na jikin alade ko kuma jikin saniya ake hada kowannen su ana iya samu to shine tissue valve tun da ainihin daga tsoka eh, ne za a ce ko to sannan that is one side of it the other one kuma inda ake samu abu da za a yi replacement da shi shi ne za a samu abu da muke kiran shi mechanical valve shi mechanical valve kuma is fabricated from special metals ake samun su wanda baya tsatsa kuma ba abu ne wanda yana da sauri yana da yawan juriya ga bugu nan da sama da kasa it's a very perfect thing say a lasting rayuwar mutum gaba ɗaya shi ruwan nan ba sai yana da wahala a ce ma ana sakewa the only problem da shi wannan yake da shi shi wannan na karfe din nan saboda shi karfe ne injin ya taba yana iya sa shi ya daskare to injin ya daskare kuma masifa ne saboda haka mutum aka sa mishi irin wannan to ya dinga shan wani magani kenan muna kiran shi wafurin din ya sa jinin ya kasance yana ruwa ruwa har tsawon rayuwarsa kar a za a samu irin wannan daskarewan ya faru amma in aka sa ma mutum shi tissue valve ba sai ya sha wannan maganin ba but shi kuma damuwarsa shine bai da kwayarin da zai daɗe irin na ainihin na wancan mai karfan amma sau da yawa mu a nan a can tura sun mafi yawa kafin su zo da masu ciwon wannan bal sa ga mutum ya manyanta wajen shekara saba'in sittin saba'in suke zuwa kafin a sa musu sun haka sa ana tsammanin kafin ma abun ya lallace dama ya riga kai kusan shekarunsa na rayuwa amma mun ba haka ba sun samu damuwa ana iya dawa a canza tunda suna da kuɗin a kasa amma mu mutanen mu duk da cewa yaran masu zuwa wanda ake sa musu wannan suna da kananan shekaru bai wuce mutum na 20 30 40 ba to sai gashi kuma ba kuɗin in ka je ka sa musu wannan ga yana da saurin lallacewa kuma ya lallace ba su da kudin da za su da operation na biyu don na farkon ma ya aka yi tukun an dinga yawo da kokon bara nan da can da can <laughs> kabu aka samu kudi aka yi na farko to ka zo ya lallace kuma ka ce me za a sake kaga akwai babban aiki. ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Da jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar Hauwa Umar da likita. likita da yaya ake ake sake what we do usually duk da cewa a yara especially a mata tun da shi wannan maganin mai sa jini ya hana jini daskarewa dinnan bai da kyau wurin ƴaƴa mata especially za su yi ciki don yana iya sa yaro ya fito da wani irin da na kasa ana gudun wani kuma a samu wani so mukan so ordinarily ba sai an ba ƴaƴa mata ba but saboda irin wannan tunanin da ka barta ta zo ta mutu don ba kuɗin da za a sake operation to sai dai mu sa mata in aka zo tana tunanin haihuwa sai mu cire wannan maganin mu sa wani allura mu dinga mata allura har daga lokacin da take tunanin ciki har ta ta yi ciki ta kai wajen wata hudu biyar tukur mu tsayar mu mai da wannan maganin tunda a lokacin wannan illa da ake tunanin ya dan tsaya sai ta zo kusan haihuwa mu sake cire mu mai da ta akan allura sai akwai wahala da yawa sannan kuma of course akwai wanda suke haɗe da jijiya muna kiran su kamar aneurysm jijiya ya zo ya girma ya zo kamar balloon zai fashe saboda wasu damuwoyi da suke jikinsa those kind of things su ma suna nan wanda suke haduwa wanda wani lokaci sai an sai da zuciya shaka ba za a yi operation duk suna nan ana kirga su wanda ciwon zuciya na ainihin na jijiyoyin wanda yake dama jijiyan da ke hade da zuciya ne ake counting din shi a hade da ciwon zuciya amma wanda ya riga ya yi waje ya yi nisa to muna kiran shi daban shi wannan ciwon jijiya ne sai a kirga shi daban in kin lura kamar yadda muka duba yanzu nan ba wanda aka bari da wanda aka haifa yau da wanda yake shekara casa'in ba wanda aka bari a ciwon zuciya abin da yake da damuwa yanzu shine a can inda aka ci gaba ga cewa ainihin ciwo irin na wannan valve da nake muke maganin nan especially wanda yake hade da rheumatic fever sun gama treating din shi ba su cika samun shi mu har yanzu muna da wannan sai kuma gashi ainihin wanda yake kamar nasu ne da mu kuma mun karba mun hada da namu saboda me mun fara rayuwa irin nasu kamar inda muke mun fi so mu je mu ci snacks mun ko mu ci abincin da muka saba cika jikinmu da kitse da wasu makamantansu yawan sukari ka ta ci duk su tattara muka kitse a jiki to duk wannan in yi zo mukan samu ainihin abu da muke kiran shi coronary artery disease shi ma yana da nasaba da ciwon zuciya ne sosai shi ne kamar coronary artery shi ne ainihin jijiya da ke ba ainihin zuciyan kansa jini mutane ba za su san cewa zuciya abin da yake yi kafin ma ya ba kowane gefen jiki jini sai ya ba kan shi fara da kansa ne tukun in aka samu shi wannan coronary artery disease yana affecting ainihin jijiyoyin da suke ba zuciyan kansa jini ne in ya tashi sai rinka samun wayannan kitsan nan yana taruwa a karkashin jijiyoyin sai ta dodewa a hankali ta dodewa a hankali in mutum ya zo ya kasance ya samu hawan jini ya kara da shi mai shan taba ma yana sa abun mai kara sauri sai kuma mutumin da bai cika motsa a jiki sai ka ga cewa mutum ya zo ya samu irin wannan wata rana jijiyan ainihin hawan karfin jinin kamar ana hawan jini ya karfi sai iya ya karkare ainihin wannan abin da ya dan dode sai koma ta kasa tunda ainihin ramin yana raguwa ne as it goes down so in ya cire wani abu nan ya gangara kasa ga ya toshe can to kaga inda ya je ya toshe can ba zai samu jini ya zo ba balle iska da ya biyo jinin sai ya kasance ainihin wannan gefen zuciyar sai ya mutu in ya dode mai dan girma zai iya zama catastrophe shine heart attack mutum yana iya mutuwa ma nan da nan immediately to likita kamar yaran da ake haifansu da shi wannan matsala ta zuciya daga haifansu ne ake ganewa ko kuma sai bayan wani lokaci ake gane cewa suna da matsala a zuciya eh wanda nasu na da tsanani ana iya ganewa lokacin haihuwa amma akwai wanda nasu bai tsanani ba suna girma ne ake ganewa da sun dan kara girma ko suna kokarin ko su wani abu sa ga an fara ganin abin nan na kasa a jikinsu ko gurin mutum yana so motsa jiki in ya dan kaɗan bai iya kaiwa ko ina sa fara duba ah, to akwai damuwa anan wasu ma ba za a taba gane ba sai sun zo za su shiga makaranta an ce a ji a test daga an kama ko kuma kamar kamar wanda muka kowa ya sani na labarin kanun wanku sun da ya je yana kwallon sha turai sannan aka je aka yi aka gane cewa yana da wannan ciwon zuciya ya danganci tsananin ainihin shi ciwon in ba mai tsanani ba sai yaro ya girma tukunnan sannan za a gane sai a kowanne ma kai sai mutum ya kai shekarunsa ya ma sufa sannan ma za a gane wani ma ba za a taba gane ba sai ya zo mutuwa in ya mutu ma an je ana autopsy a inda aka saba yin autopsy sai ga an bude sai a gane ashe wannan ma ya rayuwa abin shi yana tare da ciwon zuciya ma ba a gane ba to likita shi kenan ciwon zuciya idan ba ba ya yi tsanani ba ba wani alama da yake nunawa ko kuma mutum yake ji har sai dai ya kai wani mataki ne tukunne yake nuna alamu? A'a ba ana nufin sai ya yi tsanani ba kamar yadda na gaya miki su a can turai most of the time ko kuma mutum ya je school zai shiga makaranta a ce ka yi x-ray kaga ana yin x-ray za a ga hoton zuciyan ya yi girma a ce me yake faruwa baka da hawan jini ke ba mai exercise ba ne ya aka yi hoton zuciya zai girma haka kaga sa a ce to bari a kara wasu gwaje-gwaje sai ga an gane. Shi karan kanshi mai fama da matsalan wani wani alamu yake zai ji a jikinsa da zai tabbatar masa da cewa lalle ba shi da lafiyan da ko kuma baya jin daɗi da zai je ma asibiti kamar wani lokaci a gurin tun a yaro sai ga yaro ya je yana wasa yana cikin wasa ga ya tsaya sai tsuna kaga alama ne ko kuma a'a saboda irin wannan damuwan yawan jini ke zuwa cikin huhu ya fi kiman da ya kamata ya je sai ga yaro kaɗan sai ga ya fara tari in ya kwanta ko kuma a gan kafafuwan shi sun fara kumburi in ya tashi ya ce zai gudu ba zai yi wani abin kirki ba sa ganin fashi ya gare shi da sauransu ko kuma ya kwanta ba zai iya kwanci a kan filo ba sai an tara mishi ya kwanta a rigingine hakan nan irin wa'annan duk alamomi ne da za su nuna cewa gashi ko kuma a hawan jini kaga duk shi yana zuwa a ciwon zuciya wani lokaci in ba ya yi tsanani ba baka ma sanin kana da shi sai an je an gwada a asibiti in ba haka ba alaman farko da mutum na iya gani a gurin wasu shine mutum ya ji yana wani ciwon kai wani kuma ba zai taba sanin wani abu suka an ga ya faɗi sai ce bugun aljanu <laughs> kuma hawan jini ne kaga wannan stroke ne sai ga jiki ya shanye da makamantansu. To kenan duk ciwon zuciya ne ke kawo irin waɗannan matsaloli. Eh yana daga cikin abubuwan da suke zuwa da irin hakan nan sosai kuwa. To likita tun da akan haifi yara da matsala ta zuciya shin ciwon zuciya yana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada? Eh ba a'a tun da ba wani direct cewa wai saboda baban wani ya yi ramin zuciya shi ma yaro dole sai ya yi amma akwai combination na ainihin genetics da kuma environment and attitudes sukan haɗu sai mutum ya haɗu ya samu irin wani irin hakan nan yana faruwa mace tana ciki tana shan taba tana shan giya ko kuma ta je tana shan magunan da ba a rubuta mata ba tunda an san magunan da aka riga an gwada an san cewa mai ciki bai kamata ta sha ba kaga irin wannan baka isa a ba zai iya zuwa ma mace da wani matsala da zai kawo kamar irin wannan ciwuka na cikin zuciya da makamantansu shin bacin rai yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo ciwon zuciya eh to kamar abin da muke ce da shi stress a turance shine don ainihin shi stress stress in ya zo jikin mutum zai sa ka ka saki wasu sinadarai wanda muke kiran su hormones a cikin jikin mutum wanda wannan hormones din za su sa ku zuciya ya kara gudu ko kuma ya kara karfin bugu da makamantansu kuma duk wannan suka taru suka hadu suna sa karfin bugun zuciya ko kuma da muke kiran shi blood pressure ya tashi da farko yana tashi ne ya dawo tunda ka bacin rai ka ranka ya sake kwanciya sai ya dawo kasa abin shi to amma sai ya kasance kullum kana yi tun yana hawa kila ya hawa hamsin ya sauka talatin ko ya kuka arba'in ya bar miki goma gobe kika sake yi sai ta haurawa har wani lokaci in ya hau ba zai sauka ba yana sama kaga shi yasa yana da illa a ce mutum kasance yana da yawan sa kan shi a stress da bai kamata ba stress din yana izuwa kowane gefe yana yiwuwa ko tsananin gurin aiki ko wani ya dame ka a gida ko kuma kayan luzin wani ko kana ta tunani ga sunan ko irin wa'annan abubuwan suna iya cause ya contributing development na ainihin ciwon zuciya da ake magana. to likita yaya za mu kwatanta yawan mutane wato yara da manya da ake samun su da matsala ta zuciya musamman ma a nan kasar mu Najeriya. Duka gefe biyu kowannen su nan saboda me ainihin yaran da ake haifan su da ciwon zuciya ko a kasan da aka ci gaba da nan duk kusan tafiyan ɗaya ne ba wanda za a ce an riga an samu an gudu saboda me ana kimanta cewa tsakanin kashi ɗaya zuwa kashi biyar cikin dari na yaran da aka haifa suna zuwa da ainihin damuwa na cikin zuciya da yawansu suna bukatan sai an musu operation mu kuma a nan kasan inda namu ya lalace ko ya muni shine ba ma iya ma yaran nan aiki sai ka ga yaro ko ya ci gaba da wahala har ya mutu ko kuma a ya yi girma har ya wuce lokacin da za a iya mishi aikin da zai taimake shi ko kuma in Allah ya taimake shi ya fito daga gidan da ake da abin hannu a samu a yi mishi aikin nan ya dawo normal shi daɗin irin wannan ciwon aka mai mutum operation da wuri a lokacin da ya kamata suka ga sai warke abin shi kuma ya zama rayuwar shi normal kamar kowa da kowa amma bai sa'a ba wani lokaci sai kasance lokacin da ya zo asibiti an riga an makara ba za yi aikin nan ba sannan kuma a nan manya shi ma kusan haka mafi yawan su ana bukatan sai an ma mutum operation sai kasance ka je asibiti a nan najeriya a yau kamar na sauran ayyukan da ake magana mafi yawa kamar ga masu shan taba da kuma ba sa son motsa jiki da sauransu da hanjin ya haɗi in ba an je an yi wannan wani test da muke kiran shi angiography ba ba za a iya gane ainihin tsananin ciwon ko za a yi aiki ko ba sai an yi operation ba akwai na'urori yanzu wanda in bai dode da yawa ba akan je a bude shi ba tare da an bude mutum ba ko a nan najeriya yanzu kam na san dai daga abuja sai lagos musamman ko akwai wasu kurare daban da ake yin wannan ba yanzu ko mun ki ko mun so dole mu dawo mu san zuciya na da amfani kuma dole mu gwamnati ta sa kuɗi a gyara asibitocin mu inda za su iya kula da zuciyar mu tun a yanzu a inda ake asibitoci da suke in ka je da ciwo yau za a iya maka aiki yau ko gobe gaskiya ba zuci a kirga kan hannu ba duka duka ila ba za su wuce guda uku ko biyar a najeriya ba gaba gaba daya wanda kowanne yanzu sai dai a shirya sai wasu sun zo daga Amerika an zo daga turai ko daga india zo su sa hannu a taimaka yi aikin nan ya kamata mu wuce haka tunda muna da arzikin da allah ya mana a matsayin mu na kasa ana iya sa kuɗin nan a gyara ainihin asibitocin mu da za su iya kasancewa za su iya yin wannan operation na masu ciwon zuciya. masu saurare yanzu kuma ga wakilin mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bakwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. A yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu saurare malama aisha yau muke da shi ne a cikin zauren yau muna da ah, lemun zogale kin san zogale yana da amfani kala-kala. Mm, haka aka ce nake daɗi goma ba? Mm, akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwaɗon zogale a yi shi kaɗai shi kaɗai a'a akwai lemu wanda yake yana da amfani sosai a jiki. Mm. yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya. To masha Allah to kamar yaya za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kamar kunu ne sha kamar lemu lemu ko? Eh. To. wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi akwai zogalen shi kan shi akwai kuma kokumba wato gurji da hausa suke fada sannan akwai madara akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano da farko dai uwar gida za ki nemi zogalen ki ɗanye mai tsafta an fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano da kuma duk kin san abu ne aka ce mishi ɗanye ne to zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita. Mm, abin amfanin sa ma yana ciki sosai. Ya fi ma wannan ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalanta. Ki ba a abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba ɗin naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi ƙanana. Ki yayyanka shi ƙanana sai ki hada cikin abun markade ki markada shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai dan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki dan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi son ta ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa flavor din wato abin ɗanɗano ki jujjuya sai ki sa shi a firij in kika sa a fridge ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha kuma gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida kuma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake bature ke cewa sweet after meal sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.